muryar Amurka a Washington DC. Yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC akan mitoci 25, 31 da kuma mita 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai a jamhuriyar Nijar kenan a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin da suka hada da rediyo a amfani da sarauniya da kuma niya FM. Ko kuma a fada yanar gizo a ji mu kai tsaye a VOA Hausa.com masu gabatarwa. Maryam Bashir Bagaji. Sai ni Usman Ahmad Kabara. To masu sauraro a yau Alhamis biyar ga watan Satumbar shekarar 2016 Za mu yi magana ne akan harkar lafiya kamar yadda muka saba duk Alhamis. To in ba a manta ba a makonni biyu da suka wuce an samu bullar wata cutar dabbobi a Tawa jiha a can jamhuriyar Nijar inda har muka tattauna da Dr. Ilyasu Idi mai nasara a Yamai game da wannan cutar da aka samu mutane sama da hamsin da ita har ashirin da bakwai suka riga mu gidan gaskiya wanda a yanzu ma sun kai ashirin da takwas. To ta yaya za a kare yaduwar wannan cuta daga Nijar zuwa makwabta irin su Najeriya? Sannan mun tambayi Dr. Zainab Dalhatu ta asibiti asibitin koyarwa ta Malam Aminu Kano a kanan dabo a Najeriya. Shin ya mutane ya kare kansu? An so a ce idan ka samu duk wani abu na bangaren dabba ko da ma ba a ce tana dauke da cuta ba. Abin da aka fi so shine kamar su nonon da yake fita daga cikin dabba irin nonon shanu a dafa shi shine ake kira pasteurization. Haka kuma naman ana so a dafa shi sosai. To mun so mu sami wani da ya warke ko kuma yake cikin wannan hali na wannan ciwo da ake samu daga jikin dabbobi amma abin ya ci tira domin kuwa an killace su a inda ba a barin wasu ko kuma mutane su gansu saboda tsoron kar a ɗauka. To amma duk da haka mun samu labarin ministan lafiya na ma'aikatar dabbobi da kuma ma'aikatar lafiya ta bil'adama a jan jamhuriyar ta Nijar sun kai ziyara wannan yanki na tawa. Yanzu haka muna tare da wani ɗan jarida wanda yake cikin wannan tawaga tasu wanda shi kaɗai muka samu don mu yi magana da shi da kuma ga muna tare shi salamu alaikum menene sunan malamin ni sunana Mohamed Sidi Mohamed responsable da radio communautaire na Cintabarada. Mhm. To a me ke faruwa game da maganar cutar nan da ta ta dabbobi a Nijar mun so mi magana da wanda yake da ciwon ko kuma ya warke amma an ce ba a bari a ga mutane saboda hatsarin abin. Kai me kuka gani kai da yanzu kana wurin? Ni da nake wurin yanzu yanzu na ce maka yau da sahe har yanzu wajen karfe hudu mm. eh, na sun lokacin naku da namu ba dai bane mm. sai ministar na elevage mai kula da dabbobi mm. da ministar mai kula da da sante na mutane lafiya kenan ta mutane eh lafiya ta mutane mm-hmm. su biyu sun kasu mm-hmm. to an ka yi babban muhawara a nan birnin cintabara nan mm-hmm. tribune official na an da ke taro taro Eh. da an ka kare taro sai muka ta yi elevage hmm. ministar na elevage ya diba mutane shi na elevage ya ba su magana yadda ya kamata su yi hmm. eh. kuma daga elevage sai mun ka yi eh, district sanitaire ke na hospital daga can hospital sai mun ka yi kan isolama isolama na da ba a zuwa inda ba a zuwa din inda aka kange su kenan nan da suke zolaman babu mai zuwa sai wanda kamata eh an killace wurin to ana samun nasara ta magani kamar yadda su suka nuna ministocin guda biyu eh an ka ce akwai magani in mutum ya zo kasan ciwo ta yi ta yi banna kakin mu gane ta hmm. to da mun ka je mun ka shiga delegation duk an ka bamu kayan amma an ka bamu mask wanda za mu sabu su hancin mu hmm. sai mun ka shiga mun ka ga mutane mutane a kusu hmm. mutum gomiya tara hmm. <coughs> an ka kama bisa wannan zai ciwo gomiya tara kamar guda casa'in kenan eh dari hmm. ba goma ke eh na gani to mutum ashirin da takwas dai sun ka samu sun ka rigaye mu eh an samu karin mutum ɗaya kenan akan ashirin da bakwai eh, ashirin da takwas dai za a ce to yanzu dai ana nan ana kula da su mhm. gwamnatin nishar da ta tashi sai sai don dai a samu dai wannan maganin a shakan ta matsala ana nan ana ta sensibilisation minister na santé da minister na lahiyar dabbobi mhm. suna nan suna aiki suna gaya mutane wannan dai ciwo ana kama ta hanya uku dai yanzu eh. zuwa fudu mm. na farin an ka sha nonon dabba wanda baka zazaha ba baka mm. sabu wuta ba mm. na biyu in ka ce na dabba wanda ba da lahiya mm. <coughs> na uku in ka hede hede kamar hidda fata in ka hidda fata bisa dabba wanda ba fata babu wanda ba da lahiya kana iya kama wannan da ciwo hanyoyin kenan hanya uku wannan mai eh. an ka ce yanzu ma sun saburo ta cihi wannan da ta cihi dabba wanda ba ta lahiya mm. ta cihi mutum mutum nan shi ma yana yi wa ya sabu wannan yi. <coughs> wannan da ciwo eh tambayar da zan maka ta ƙarshe ministocin nan guda biyu da na lafiyar mutane da na lafiyar da ma'aikatar dabbobi misali eh. ah, sun yi magana akan misali ka san akwai shige da ficen dabbobi tsakanin Nijar da Najeriya da za a ce a je a sai da su ko a shigo da su me sun yi magana akai? a sun ka ce dai dabbobi bai kamata na cin tabara din da tasara ka san departement biyu abu ya taba mm, tasara tasara da cin tabara din mm-hmm. wannan dabbobi bai kamata su ta gabas ko yamma ko gusum ko arewa wato a tsaye da shigar da fitar da su a tsaye da sunan dai na inda suke har a gane yadda ya kamata a yi mm, don ka a yada mm. don kar a yada na gane eh, kuma bisa wanda dai ciwo dai wannan da ya kama an sa'a ta rami ake ginawa a sata ciki binne ta Yawwa na gode sosai wallahi Yawwa a huta gajiya na gode ya ubangiji sarkin baiwa to za mu kuma tattauna kai tsaye da likitan dabbobi Dr. Ahmad don jin yadda ake shawo kan cutar dabbobi da ke kama mutane inda za mu buɗe layi don mutane su masa tambaya kai tsaye sai kuma sakonninku ta Facebook da Twitter ku kasance dai kawai da shirin yau da gobe shirin matasa. A shafinmu na Facebook da Twitter mun yi muku tambaya cewa a kwanakin baya an samu ɓullar cutar dabbobi da ke haifar da zazzaɓi mai zafi a jamhuriyar Nijar. Ta yaya za a kiyaye shige da ficen safarar dabbobin tsakanin ƙasar makwabta irin su Najeriya don ganin ba a yada wannan cutar ba. saƙon farko na shafin Facebook daga Amsami Alilawal ya ce, Salam yau da gobe idan gwamnati tana so abu ne mai sauki don za a iya tsare iyakarmu da Nijar don shiga da fita sannan a tabbatar da cewa kwararrun likitoci za su tabbatar da lafiyar dabba kafin a shigo da su Najeriya don babu wahala idan babu sakaci a cikin gwamnati. Umar B. Maddubo Wuro Biriji ya ce salam yau da gobe a gaskiya abu ne mawuyaci a iya hana zirga-zirgar dabbobi a tsakanin ƙasar Nijar da kuma makwabtan ƙasar ta wato kamar irin su Najeriya domin a iyakar ƙasashen guda biyu akwai raunin tsaro ta yadda za a iya shigowa ta daji ba tare da an fuskanci binciken hukuma ba fatanmu dai kawai allah ya ceci mutane kuma ya kiyaye allah ya kama karshen yaduwar wannan zazzabi mai zafi da yake addabar mutane da fatan su ma makiyaya za su rika kula da lafiyar dabbobinsu ita kuma gwamnati ya kamata ta taimaka wajen rigakafin wannan cuta ko maganin rage raɗaɗin cutar sai muhammad sule Gari rijiya ya ce mafita kawai ita ce gwamnatocin kasashen yammacin afirka su bada tasu gudunmawar tare da haɗa kan jami'an kiwon lafiya lafiya na yankin yammacin Afirka baki ɗaya domin su kara tashi tsaye wajen kawar da wannan cuta tun kafin ta karasa yaduwa zuwa wasu sassan kasashen Afirka. Kamilu Rabi'u Rurum ya ce Assalamu alaikum yau da gobe. Ya ce tabbas maudu'in na yau ya yi daidai sai dai a nawa ganin sai hukumomi da gwamnati sun tashi tsayin daka wajen kiyaye shiga da fitan safarar dabbobi tsakanin ƙasar Nijar da Najeriya ta hanyar farko da gwamnati ya kamata ta bi kenan wajen hana shigo da safarar dabbobin da ya kamata sai an bincike su sosai kafin a bari su shiga kasar amma bincike na gaskiya a yi shi domin haka ne ya kamata gwamnati ta yi domin kiyaye afkuwar irin wannan cuta ta yadu a kasashe a ƙarshe muna addu'a Allah ya kiyaye mu daga irin wannan ciwo Nasiru Kainuwa Deja Albani ya ce hukumomi su samar da kayan gwaji domin a tabbatar da cewa dabba tana dauke da cutar ko ba ta da shi kafin a yi safarar ta baya ga haka a samar da magunguna da allurar rigakafin cutar ga dabbobi mu ma mutane a samar mana irin namu maganin da rigakafi Allah ya ƙara kare mu daga wannan wannan cuta amin ibrahim babayo jalam ya ce salam yau da gobe akwai hanyoyi da aka amince da su wajen hana yaduwar cuta ta hanyar killace dabbobi a duba lafiyar su kafin a shiga da su yankin ƙasa ko kuma wani gari wanda ake kira quarantine a turance mara bukar tamsuwa a jamhuriyar nijar ya ce yau da gobe gaskiya kiyaye shige da fitar safarar dabbobi tsakanin nijar da najeriya abu ne mai wahala kawai fatan mu allah ya kiyaye wannan cuta ya ce yau da gobe dabbobin da ke yankin da cutar ta yi tsamari ya kamata a daina ƙetaro mana da su kawai shine mafita daga ya aki dan hadeja sakon karshe daga isun dila faki a jihar kaduna yace yau da gobe ai da kamar wuya a hana zirga-zirgar safarar dabbobi daga najeriya zuwa makwabta dalili kuwa shine gwamnati tana fama da matsalolin da ke gabanta sannan kuma ta ce za ta hana waɗanda bata ba su ci da sha ba neman abincinsu sai dai kawai ta taimaka wajen ɗaukar matakan da suka dace na dakile cutar amma ba a hana safarar su ba idan muka leƙa shafin mu na twitter at bello duku ya ce salam yau da gobe dakatar da shige da ficen dabbobi ne kawai zai iya magance yaduwar cutar zuwa kasashe daban-daban. At Alhaji Mele ya ce yau da gobe babu yadda za a iya hana safarar dabbobi tsakanin Najeriya da Nijar mataki kawai a ringa faɗakarwa da ba da rigakafi. At AD Mahuta ya ce yau da gobe wannan aikin hukumar kula da shige da fice da iyakokin ƙasa ne wato custom don su ne ke da wannan alhakin. at mahmud kwaura 01 ya ce rigakafi tafi magani tsaurara bincike akan iyakokin kasashen zai taimaka kwarai wajen ganin cutar bata bazu zuwa makwabtan kasashe ba at sali muhammad wan ya ce yau da gobe shawara ita ce a daina shigo da dabbobi marasa lafiya ya kamata a samu likitoci da za su rika auna dabbobi kamun su shigo kasuwa at aisha underscore yarima wan ta ce yau da gobe Kawai jami'an kiwon lafiya za a kafa a kowace lungu da sako na kasuwan dabbobi suna aunawa kama a shigo da su ciki. At Umar Alhaji Lawawan ya ce yau da gobe gwamnati da hukumomin kiwon lafiya su haɗa kansu wajen yakar wannan cutar dabbobi da ta ɓullo wanda ta kashe al'umma. At S mai lange-lange ce yau da gobe ai abin ba wuya. Lokacin Ebola mun ga na'urar da ake gwada zafin jikin mutum, haka ma ana iya samun na'urar da za ta bincika dabbobi. To haka zalika Maryam Bugaje daga nan ta tattauna da Dr. Zainab Dalhatu likita ce a asibitin koyarwa na Malam Aminu Kano da ke Najeriya don jin yadda za a kare kai daga wannan cuta ta dabbobi musamman in ta samu bil'adama yaya zai yi. Yawwa, ita dai wannan cuta a gaskiya banda sunan kuma To da fatan za a mana afuwar wannan tuntuɓe. Hello? Hello, salamu alaikum, dakta. Amu alaikum salam. Yawwa, za ka ɗan tsahirta muna son ka saurari yadda aka yi da Zainab. Ok, eh, yawwa. Yawwa, na gode. Yawwa, yawwa. yawa wannan cutar za mu tambaye ka za ka ji abin da maryam eh, zainab suka yi da maryam sai ka ba mu magana a kai layin ka ba shi da kyau yawa Malama Zainab wannan cutar da ake kira Rift Valley fever cutar dabbobi da taɓulla ta yaya mutane za su kare kansu? Ake da farko wannan cutar ana samun ta ne daga dabba da take ɗauke da cutar zuwa wata dabba ko zuwa cikin mutum. abinda kuma mutane za su fara kansu daga da ne na farko dai mm. daga su masu mu'amala da dabawa masu handling ɗinta wajen transportation wato siyar da ita daga so gida zuwa kasuwa ko mm. masu kiwon dabba mm. zuwa ga masu yankawa da su masu ci wato consumers to na farko su wanda suke ma'amala da ita ta hanyar ciwo da yanka su da sauransu an so a ce su samu um, abin da za su kama protective safar hannu haka da testicles da um, takalma din nan hut wanda ake sawa in za a shiga mahauta saboda ita cutar tana um, ana samun ne a cikin jini zafin dabba ko kuma wani ruwa da ya daga ko hancin ta ko jikin dabba ko kuma wani um, bangare na jikin dabba mm. ana samun haka to shine ake so su samu wannan tabarau din da mm. kasance zai kare su daga jinin da kallabi zuwa cikin idon su Mm. ita ma kan za ta kare su daga shakar abinda yake jikin gashin dabba da su wato kashin dabba da gloves din da sauransu su za su kare su daga kamuwa daga yanka jikin su misali bayan sun yanka dabba eh, mm. tun da suna fete ta da sauransu mm. da kuma su um, takalmin wajen taka cikin mahautar da sauransu duk zai kare su daga wannan jinin dabba ko wani ruwa na jikin dabba da suke dauke da wannan cutar su amma ko da ma a ce babu ciwon a su an so su saka wa'annan abubuwan sai su kuma masu cin naman an so a ce idan ka samu duk wani abu na bangaren dabba ko da ma ba a ce tana dauke da cuta ba abin da aka fi so shine kamar su nonon da yake fita daga cikin dabbar irin nonon shanu a dafa shi shine ake kira pasteurization haka kuma naman ana so a dafa shi sosai cutar tana yaduwa tsakanin mutane eh yawanci dai gaskiya an fi samun cutar daga dabba zuwa mu amma ba wai irin wani ya kama kamar alal misali wani ya kama wani da ke kusa da shi zai iya kamawa a'a a'a har yanzu babu wani takamaimai bayani bayani da nuna cewa mutum zai iya saba mutum abin da aka fi samun hayar um, bayani shine dabba ta saka, ko kuma wani sauro da ake kira edu eh. idan ya ciji dabba mai ciwon mm. zai iya sa wata dabba ko kuma in ya ciji dabba mai ciwon zai iya sa mutum shi haka kuma in ya ciji mutum wanda yake da kwayoyin cutar a jikin um, abin nan a jikin shi mm. ta hanyar jinin shi zai iya sa wani mutum amma tsakanin directly daga mutum zuwa mutum through contact hmm. To idan mutum ya kamu da ciwon ya ya je asibiti wani irin kula ake bashi? Sai an fara tabbatarwa ta hanyar akwai wani tas da ake kira eliza. Hmm. to ta wannan test din um, ana duba a ga virus din a cikin jinin mutum ko kwayar cutar ruwa na mm. jikin su eh, mm. na jikin mutum to ta nan ne za a iya tabbatarwa da idan misali mutum yana da an tabbatar da cewa yana da wannan ciwon a jikin shi mm. akwai wata hanyar da ake bi a asibiti ana kiran su standard precaution to su wannan hanyoyin su ake bi ta hanyar shi ma'aikacin lafiya da zai samu da cutar ba zai kan shi haka kuma shi mutum ba zai shafa wani a asibitin ba to duk wani abin da ya fito daga jikin mutum kamar su fitsari su jini da sauransu za a yi handling in a standard way yadda dai ba za su infecting wani ba babu risk da zai zama ya yaɗa cutar ga ma'aikatan lafiya. To Malama Zainab daga karshe akwai wani karin bayani da zaki kara ma masu sauraro game da yadda za su ci gaba da kare kansu ko kuma rigakafin wannan ciwon? Eh babban rigakafi dai shi ne gaskiya duk wani abin da ya fito daga dabba ko da an ce tana dauke da ciwo ko ba ta dauke da ciwo ya kamata a ce an dafa shi dafuwa sosai yadda duk wani abu na jikin dabbar nan zai kwayoyin cuta din duk inda aka ji da wannan cuta mm. a yi kokarin hana shiga da dabbar kasar ko garin da yake cuta da shi saboda kada a samu sun yada wannan cuta daga wannan gari shi ne ake kira surveillance shi wannan surveillance din yana ba da damar a saurin kai rahoton faruwa irin cuta kamar outbreak din nan ta valley mm. to akwai a duk kowane ƙasa ko kowane gari yana da wannan surveillance officers din mm. ana son duk daga yadda aka samu bullar cutar nan a saurin kai ta don a samu matakan gaggawa da za a yi wajen hana cutar kuma mutanen da sun san sun ji wannan sun yi ma'amala da dabbobin da suke irin wani abin su ke ji shiga cikin wani gari fiye da fiye kenan har sai an tabbatar da cewa ba su da sai kuma rigakafi hmm. amma ita rigakafin ana yi wa dabbobi ne wata dabba da take domestic animals an so a kai ta can asibitin dabbobi don a samu a mata rigakafi daga ire cututtuka ne amma babu rigakafi ga mutane mutane ko? eh to a gaskiya har yanzu dai ba wata takamaiman rigakafi da ake ta mutane hmm. sai dai akwai wata da aka abin nan wajen 2005 but amma ita ana yi wa ma'aikatan laboratory ne saboda su gajen handling secretions ɗin dabbobin nan da na mutane kamu da cutar mm. an gwada a kan su a na laboratory workers ɗin mm. don kada su samu sun zama sun kamu da cutar Sun da mm. yawa garin analyzing. Shi wannan cutar in mutum ya kamu da shi wasu irin alamomi ne mutum zai gane sun ya kamu da cutar. Ita tana tara kaso biyu ne alamomin. Akwai mild symptoms akwai severe symptoms. so yawanci mutane a wajen da mari symptoms din ma suke samun mm. um, infection din har ya bar jikin mm. kuma shi wannan mari symptom din yana faruwa ne daga kwana biyu zuwa kwana shida da samuwa da ita mm. kuma ya kunshi kamar ciwon jiki da ɗan fever sai kuma a kamar mura haka da atishawa ka dan flu like symptoms kamar mura da tari da atishawa da kuma tsaitsayin ilimi to idan dai mutum ya ji irin wa'annan abubuwan mm. a inda irin wannan cutar ta faru ya kamata a ce ya asibiti domin a gwada shi don a tabbatar da idan cutar ta yi tsanani akwai abin da ake kira ah, ocular symptoms shi mm. wannan abu ne a ido mm. yana yin kamar wani ɗan dan ne haka a cikin ido kamar lizard to yawanci eh, mutum zai fara jin idan shi baya gani sosai shi wannan abu ma idan ya faru in ɗin. Mm. Ya kan yi resolving daga kwana yana warwarewa yana zuwa sati sha biyu ya warware mm, mm. but amma dai yana severity ɗin cutar kan faru ta cikin idan mutum idan ya samu irin wannan decrease vision ɗin. a shi baya gani sosai ko kuma ya dinga gani wani hatsa hatsa haka tana jawo makanta baya jawo makanta saboda yana yana resolving daga sati goma zuwa sati sha biyu Ubangiji sarkin baiwa. ya yanzu kuma sai mu je kai tsaye ga likitan mu na dabbobi Dr. Ahmad Alhad Muhammad a jihar Kaduna don jin yadda cutar dabbobin take yaduwa da matakan da ake dauka don kare al'umma to ana iya kuma buga mana waya domin a tambayi shi likitan dabbobin game da yadda wannan cuta ta dabbobi take yaduwa din da yadda ake kare kai kamar yadda Maryam ta ce lambar ita ce alamar tarawa sai biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar zan maimaita alamar tarawa ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. Ta barka da warhaka Dr. Ahmad Dalhatu. Barka da haka. Barka. Yawwa. Barka ka dai malam. Ya aiki. A lafiya kalau wallahi ka ji da ɗazu ai to bari mu ji ta bakin Dr. Zainab a bangaren lafiyar dan adam tukunna su kafin ka saurare ta sai mu dawo kuma maganar dabbobi. Shin ya menene cutar dabbobi ma tukunna irin waɗannan da suke faruwa kawai kaɗan ba a san da su ba sai a ji sun zo. Eh gaskiya dai ita dai cutar dabbobi ta kasu kashi daban-daban. Hmm. Ah, amma wani lokaci akwai kamar wani abu da ake kira haka kamar environmental ko kuma conditional wato yanayi na wasu da dabbobin suke shi ma yakan zamo sanadin afkuwar irin waɗannan cututtuka kuma yawanci akwai haka alamomin da su dabbobin sukan nuna akan yadda aka saba sannan akwai kuma wasu kwayoyin halittu waɗanda ba a iya ganin su direct ah, da ido sai an saka na'ura ta ganin kwakwak tukunna za a iya ganin su kamar irin su bacteria virus protozoa da sauransu yawanci waɗannan halittu su ne suke shiga jikin dabbobi su jawo irin waɗannan matsaloli kuma kaɗan daga cikin alamomin da ake gane wannan cuta shine wato za a ga cewa ita dabbar kamar ko a kashinta ya canza yana ɗan ɗigar jini-jini haka ko kuma um, za a ga cewa fitsarinta shi ma ya canza sannan kuma tana nuna kasala kamar in dabba kamar ta aiki ce haka a gona za a ga cewa tana nuna kasala ba ta kuzari da sauransu sannan kuma tana sa muka zazzabi mai zafi wanda ba za su iya cin abinci ba ba za su iya shan ruwa ba ba za su iya wasu wasu haka abubuwa ba sannan kuma idan ba a ɗauki mataki na gaggawa ba za a iya rasa wannan damba. Eh, to abin da nake so kuma mu gane wannan hey. Eh. maganar dabbobi daga Nijar ne da sauransu so mutane suna ta fargabar kar abin ya zo ya shiga makauta musamman kaga akwai zumunci mai karfi tsakanin Najeriya da Nijar sai da za ga akwai cinikayya ta dabbobi ya ku masana lafiya likitocin dabbobi kuke kallon abin eh to to dama dai gaskiya dai a likitance mu a bangaren mu akwai wata jarabawa tantance dabbobi da ake kira quarantine infection su wannan quarantine measures din mm, a kowace kasa dama a ka'idance mm. duk inda aka ce akwai a boda tsakanin kasa da kasa ko a airport ko a seaport ko a ta hanyar mota dole ne akwai likitoci kwararru waɗanda su aikinsu dama idan za a shigo da wani da wani abu da ya shafi abinci mm. ko kuma wasu dabbobi wanda za a shiga da su wannan ƙasar to dole ne sai sun auna su sun tantance su sun tabbatar da ingancin su idan kuma ya kasance cewa su waɗannan dabbobin an gano cewa suna ɗauke da wani baban abu mm. to a ƙa'ida ba za a yarda su shiga wannan ƙasar ba sabida saboda akwai ah, restriction sosai mm. dole ne sai an yi banin su ko kuma ma gaba ɗaya a mayar da su inda aka ɗauko su shi ne wannan. To mun ji ɗazu da muka tattauna da wani ɗan jarida da ya bi tawagan ministan lafiya da kuma ministan dabbobi na ƙasar Nijar suna magana cewa a Nijar ɗin za su dakatar da fitar da dabbobi daga wannan yankin da wannan abin ya faru saboda kar su je su yaɗa. To mu kuma a ɓangaren Najeriya akwai matakin da kake ga gwamnati ya kamata ta dauka bayan wannan maganan gaba daya quarantine ɗin da kai magana? Eh to dama shi duk wannan matakin da ya kamata a dauka a Najeriya shine bacin wannan quarantine measures din hmm. dole ne a yi bani ko kuma a dakatar da da hadar fitar da dabbobi ko kuma namansu ko kuma wani abin da ya shafi product na waɗannan dabbobin hmm. daga ƙasa fitar da shi da kuma shigowa da shi shine hanya mafi sauki wanda zai kawo a raguwar yaduwar wannan cuta. Hello? Mm, muna sauraron ka. Eh. Yauwa. Sannan kuma hanya ta biyu shine kamar a guraren da ake ma'amala da dabbobin nan kamar irin su abbatuwa yana da kyau su ma wannan a ɗauki wasu sauran matakai na bangaren lafiyarsu yadda ake yanka su yadda ake hada-hadan naman su da mm. su da sauransu yana da kyau shi ma mm. ya kasance an samar da kayan aiki da za a rika sanitizing din abubuwan mm. na'urorin da ake sarrafa dabbobin kamar wajen yanka da sauransu da kuma shi kan shi nama a tabbatar cewa ana yanka dabbobin sannan kuma ana sarrafa product ɗinsu a gurin da ya dace. Eh, to abin da sannan eh. bayan wannan matakan menene babban hatsarin cutar dabbobi ne ga ɗan adam? Eh, to gaskiya babban hatsari shine wato ita dai wannan cuta ba iya dabba kaɗai take cutarwa ba saboda har mutanen da suke a cin wannan dabba ko kuma suke ma'amala da su sabida idan ta shiga jikin mutum ka gani shi ma ba mamaki wala Allah abun ma da za ta iya haifarwa a jikin mutum sai fi wanda ta haifar a jikin dabban saboda mutane su ne suke consuming din product na wannan dabbobin ko kuma suke mu'amala da su eh. Eh. to ya batun rigakafin eh, rigakafi da ake ma dabbobin eh dama rigakafin dama shi ne babban abin ah, ko kuma kalubale vaccination din nan akwai dabbobin da dama a ah, parity ah, ɗinsu ko kuma lifespan ɗinsu mm. akwai it ɗin ko kuma yanayin girman su dole ne sai an ji an musu vaccination to amma gaskiya yawanci mutanen da suke shiga kiwon dabbobi haka ba lalle ba ne ba ya kasance suna kula da waɗannan saboda kun gani kamar misali haka kun muka ɗauki misalin kiwon kaji kun gani kaji da akwai masu kwai akwai kuma masu broilers eh. na nama to su waɗannan kajin mm. duk sati sati ko bayan sati biyu dama da akwai wani rigakafi na musamman da ake musu to kun mm. gani irin wannan in dai ba mutum To, eh, dokta ah, lokaci ya fara daga mana hannu. Eh, to, mun gode sosai likita da ka samu magana da mu saboda lokaci dole anan za mu dakata gashi shi ah, ba mu samu yi daukar waya ba saboda karancin shi lokacin. Mm. To a baya an yi shiri a cikin wannan shiri na yau da gobe akan yadda ake magana da maganar cewa ana samun matsala da 'yan Nijar da suke Saudiya wanda kuma a cikin shirinmu na gobe za mu faɗa abin da ƙasar Nijar suka faɗa a kai. Da haka dai zan ce a madadin kowa da kowa da Daniel Brown da Tian da ita kanta. Maryam Bashir Bagaji. Ni ka bara nake cewa sai an jima.